electrical engineering abu zaria nake gabatar da koyarwa akan darussa daban-daban bisa tallafin dan uwa muhammad sani bello quantity surveyor daga kano wannan kuma shine darasin mu na turanci karo na 37 daga karo na 1 zuwa na 36 mun ga kalmomin turanci guda 280 a wannan hanya ta mu ta simple dictionary by sentence building with hausa translation yau kuma za mu tashi daga ta 281 zuwa ta ɗari biyu da tamanin da biyar kalma ta farko age a ƙarƙashin ta muna da sentences guda shida ko bakwai sentence na farko aka ta ce his age is five years now fassara shekarun shi biyar ne yanzu to age shine shekarun haihuwa na mutum kenan five kuma mun san biyar ne yes shekaru ne now kuma shine yanzu sentence na biyu people become wiser with age fasara mutane suna samun ƙarin hikima yayin da suke girma people su mutane become shine su dinga zama wiser, ƙara wayewa wise, wayayye ko mai fikira mai fahimta wiser wanda ya fi shi kenan with age shine a lokacin da suke girma ɗin sentence na uku shine His problems His problems aged him quickly. Fassara matsalolin shi sun sa shi tsufa sun tsufar da shi cikin sauri. Matsalolin shi sun tsufar da shi cikin sauri. Problems matsaloli kenan aged shine tsufarwa din kenan yanzu quickly kuma shine cikin sauri. Sentence na hudu a ƙarƙashin wannan kalma age shine we are now in computer age fasara yanzu muna zamanin na'ura mai kwakwalwa ne now yanzu kenan computer kuma ita ce na'ura mai kwakwalwa age to yanzu ana nufin zamani kenan a nan sentence na biyar a ƙarƙashin wannan kalma shine the man took ages to finish fasara mutumin ya ɗauki dogon lokaci kafin ya gama man mutumi ko mutum took past tense ne na take ɗauka ages a nan shine dogon lokaci finish kuma shine gamawa sentence na gaba a wannan kalma shine the company has come of age fasara kamfanin ya bunƙasa company mun san shine masana'anta come of age shine bunƙasa ka kai wani mataki na isa kenan sai kuma sentence na ƙarshe a ƙarƙashin wannan kalma age shine she is underage person fassara shekarunta ba su kai ba underage shine wanda shekarun shi bai kai ba amma under ita kadai tana nufin karkashi underage wanda shekarun shi bai kai ba person kuma shine mutum sai kalma ta 282 agency ta muna da sentences guda biyu sentence na farko the security agencies investigated the issue fassara hukumomin tsaro sun bincike ko kuma sun yi bincike game da lamarin security agencies su ne hukumomin tsaro security su ne shi ne tsaro ɗin kenan anan agencies kuma su ne hukumomi kenan investigate shi ne yin bincike ishu kuma shi ne wani al'amari sai kuma sentence na biyu a ƙarƙashin wannan kalma shi ne. i paid through a travel agency fassara na biya kuɗi ta hannun wani kamfanin zirga-zirga paid personal ne na pay biya through shine ta hanyar travel kuma shine zirga-zirga ko tafiya agency to nan ya zama shine kamfani kenan ko hukumar zirga kamfanin zirga-zirga dai sai kuma kalma ta 283 agenda a ƙarƙashin ta ma muna da sentences guda biyu sentence na farko the agenda of the meeting is short fassara jadawalin taron takaitacce ne ajenda shine jadawali abin da ya lissafa abubuwan da za a yi kenan mitin kuma taro short kuma shine gajere ko takaitacce sai kuma sentence na biyu a ƙarƙashin wannan kalma agenda shine the government agenda is good for all fasara shirin gwamnatin yana da alfanu ga kowa government gwamnati agenda to ya zama shiri kenan good mai kyau ko mai alfanu all kuma shine kowa da kowa sai kuma kalma ta 284 agents a ƙarƙashinta akwai sentences biyu ita ma sentence na farko the agents of the company arrives fassara wakilan kamfanin sun iso wakilan kamfanin sun iso so agents sun zama wakilai kenan in kuma agent ne wakili kwaya daya company shine dai kamfani kamar yadda muke ce mai hausa arrive shine isowa wannan past tense din shi ne sai kuma sentence na biyu a ƙarƙashin wannan kalma he is a secret security agent fasara shi ma'aikacin tsaro ne na asiri secret shine da abin da ya zama asiri a ɓoye wanda ba fili da fili ba security kuma shine harkar tsaro din kenan agent a nan ya zama ma'aikaci sai kuma kalma ta 285 kuma ta ƙarshe a wannan karon shine aggrandize sentence he is too proud because people aggrandize him fassara ya cika takama saboda mutane suna zuga shi proud shine mai takama mai alfahari too proud ya cika takama wanda ya cika takaman kenan because saboda people kuma su ne mutane aggrandize shine zugawa so kamar kullum nan muka zo ƙarshen wannan darasi namu a yau a biya ƙara bi a kokarin a riƙe spelling a fahimci ma'anonin kalmomin a iya amfani da su an gode ma duk wanda ya zauna ya kalli wannan koyarwa ne ne ke abu bilal da dan uwa muhammad sani bello duka muna buƙatar addu'o'i daga yan uwa allah ka samu dace samu cika da imani ka yafe mana idan ana neman ƙarin bayani ko za a yi mana tambaya ko kuma a ba mu shawara ko gyara ga nambobin wayan mu guda biyu ga email addresses guda biyu sannan kuma wayannan tutorials din nan kana iya zuwa YouTube a internet kai tafin din Kabir Ahmad Abu Bilal za su fito maka ko kuma kai tafin din ilimi fitilar rayuwa academy za su fito dukansu